نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وتفل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركم بسالوا اولا مكان ثاني البركه مصطفى عمر الكلمي القرآني في مراجعة الصور واللي في على العربي في سوق خلج لكي بيرمينا منا من جبري بكل يرمي زهر بنو أيوة أعتبر الحاج لدوات الشعبان hijirar mako sallallahu alaihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda yake daidai da sha tara ga watan mari miladiyar annabi isa dana na maryama dubu biyu da ishirin da biyu idan ya danganta Allah madaukakin sarki ya tara mu ne don mu yi ramadan daura a kan ramadan wanda wannan shi ne daura mu ta biyu shekara ta biyu da insha Allah wanda littafi da za mu yi a wannan حكاية شيء مختصر في أحساب الصيام مع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرازقي حفظه الله تعالى بسرعة الآداء نكرا جدتك مكمفارا دعينه تفعيت الشيء التاريخ مولة للسادة فما بنا بداني تاريخ مولة للسادة saboda dalili guda ɗaya kuma shi ne dalili mafi mahimmanci ba ma magana a kan rayayi ba ma son tsawaita magana a kan mutumin da yana raye saboda fadin malamai alhayu la ya amalu la fitar shi rayayi ba a amanta da ya kusa daga fitina ba wanda ya riga da ya bar duniya ya mutu to shi wannan ya amanta ya shi to amma wanda yana raye malamai da suka son yin magana a kai shi ba sai dai a bayan garbo sa'adi wanda kuma yanzu zamanin ya wuce wannan malami dai mu'amfi ne yana nan a raye an haife shi shekarar sati miladiya ba na boko ba ba eh, afuwar ba na boko ba ina magana miladiya na lissafin hijira ana kai shi shekara na dubu ɗaya da ɗari uku da cikin bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda kun ga yanzu muna 1443 ko idan muka cire ta yi sixty a shekara nawa kenan a shekarun 80 wani abu ya ko it should be 83 84 years shekarar 83 zuwa da hudu ga malamin da yana raye har yanzu an haife shi a saudiya kuma har yanzu a can yake rikayar da malamin jami'a ne a jami'atul sa'ud da ke birnin makka jami'atul islamiyya da ke birnin saudiya nan maka malam ya samu wannan littafi suna muktafar fi ahkamin siyam takaitacciyar bako akan hukunce hukuncin azumi malam ya fara da muqaddima kai ke insha Allah za mu shiga cikin littafi muqaddima gabatarwa malam yace alhamdulillah dukkanin yabo da kirari da godiya su tabbata ga Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah kuma dadin salati da aminci na Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kalmar banati idan daga bawa ne zuwa bawa mahalicci zuwa mahalicci dan kunshi ma'anar shi shine addu'a addu'a kai ga mutum addu'a da na alkhairi sai ake kai salati khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wa salli alaihim ay bi ma'ana wad'u lahum kai musu addu'a sannan ah, idan kuma salati ne daga Allah madaukakin sarki zuwa ga bawa shi ne Allah na ɗaukacin sarki ya ambaci bawa cikin mala'ul a'la cikin tawagar mala'ika Allah ka ɗaukacin sarki ya ratar da mu malaka ce wa ala alihi da kuma alin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sahbihi da kuma sahabbansa sahabi shi ne duk wanda ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamanin rayuwarsa Ya yi imani da shi kuma ya mutu a kan musulunci ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين da kuma duk wa'anda suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa har zuwa ranar sakamako a yau din shi ne ranar kiyama amma ba'a mala ya ce bayan haka wannan faɗin amma ba'a shi malamai suke wata ce da faslul khitab Allah ya faɗa lewa ataina Dawuda hikmata ko wa faslul khitab wannan faslul khitab malamai suka ce shine faɗin amma ba'a cewa annabi Dawuda shi ya fara faɗa wato bi ma'ana bayan yabo da kirari da godiya ga Allah subhanahu wata'ala da neman salati da salama ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa da dukkanin mutanen kirki nagartattu da suka biyo bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa da kyautatawa manyan malaman shari'a da kuma duk wani mu'mini salihi da ya biyo su a baya malai yake to ba hada mu'tasarun fi ahkamis siyasa wannan wata ɗan takaitacciyar littafi ne fi ahkami siyami wanda ya kunci hukunce hukuncen azumi ya kunshi hukunce hukuncen azumi wanda aka ɗauko shi aka tsinto mustallun wanda aka tsinto shi min daga wani ritala wani ɗan ƙaramin sako wasiƙa mai suna al-ilman بشيء من أحكام الصيام daga cikin wani ɗan ƙaramin littafi ne wata ƴar ƙaramar misala mai suna al-imam bi shay'in min ahkam as-siyam sunan littafin da malam daga nan malam ya tsakuro ɗan takaitaccen abin da zai maka amfani kawai ma irin mu irin mu ƴan kutuku ba mu almajiran ilimi ra'aytu al-hadatha da'iyatan ila dhalik malamin ce ra'aitu na ga cewa alhajata bukatuwar mutane da ila zalik yana wato bukatuwar mutane ga sanin hukunce-hukuncen azumi yana bukatar a ainihin yana kira zuwa ga ainihin samu takaitacciyar littafi dangane da hukunce-hukuncen ainihin azumi ne wa huwa yahtawi ala jumlatin mimma fil asli min na ahkam wa huwa kuma shi wannan dan takaitaccen littafi da ke hannunmu yahtawi yana kunshe ala jumlatin da jimilla na mimmatil asli min al na abubuwa na tushe asalin hukunce hukuncen saboda haka kar mu yi tsammanin za mu ga ana ta zuba bayani ana ta zuba bayani ana ta kawo ikhtilafat na malamai da hujjojin sabanin su a'a kawai malam zai faɗa maka ga abu kaza nan a ce abu da zai karya abu ne malam sai ce abu kaza da abu kaza da abu kaza abu kaza yana karya abu ne saboda faɗin annabi kaza ko faɗin Allah kaza abu kaza baya karya abu ne abu kaza in an samu matsala kaza abu ne ya lalace in an samu kaza kawai iya abubuwan malam will stay on point wanda mu ma insha Allah za mu yi kokari mu yi haka ba tare da tsawaitawa ba وزعمت تحت موضوع وزعمت تحت موضوعات وجعلت عفوا وجعلت كما انت ياصل تحت موضوعات كركش وهم تاشيوي كركش كمان توبيك كينا سي لما قول بابي اكبو سي اي مر توبيك الموضوع توبيك اي سي لما دا اي توبيك ولا تقرب المعاني الى القارئ ولا لا تكفر تقول معنى ابن دمال يرمو تاشيوي ولا لتاشيوي ga kai dan uwa karatu wa as'alullah an yanfa'a biha ina roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da wannan littafi wa an yarzuqana jami'an al-ilma an-nafi' kuma Allah ya azurta mu baki ɗayan mu da ilimi mai amfani wal amal salih da kuma aiki na ƙwarai amin wa an yusabbita al-jami'a ala al-huda kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kowa akan shari'a إنه ولي ذلك والقادر عليه للي yin شيني مجبنشين من هكذا كما شيكي لإيكو yin هكذا saboda in Allah bai ga damar shi yadda kai ba ba wanda Allah ya ce ba wanda ya ce shi yadda kai ba ne kullum in zai magana da turanci sai ya faɗa in so so ai Allah dai no one can be guy so so ai Allah be guy no one duk wanda Allah ya tantance ba ku ga yadda shi haka zalika duk wanda Allah ya tafiyar da shi idan duniya duka za su rabu ba a fita a kautar da shi da zakar da yake yake ba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin Allah ya dace tsira da aminci ga annabin mu shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in da alinsa da kuma sahabbansa da baki daya wato idan aka ce alu fulan aka yi to ana nufin duk wa'anda suka ji shi saboda haka idan kamar yadda ya kawo farko ya ce wa alihi wa bahrihi wa a hunto a anan ana magana ne akan alu abbas su'alu aqil da ni da ku ba mu shiga ba amma idan aka ce alihi aka yi shiru to har ni na shiga kun gane ko saboda faɗin wani mawaki wani malami wa biyu nabiyyi a ashabu millatihi من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطابي أبي لهب هناك في آل الله صلى الله عليه وسلم سولي دكا أن لك بسفرك الذي إلى إن شاء الله ثبت أجيش duk wanda ya zama musulmi ya yi imani da Allah da manzansa kuma ya zama ahlus sunna to ahlul nabi ne amma wanda ya je kuma ya ɗebo abubuwan a gefe ya ɗebo to ko da ya ce shi musulmi ne fa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake bi ba saboda haka baya shiga cikin wannan Allah mu lokacin sarki ba mu dacewa to mawdu'i na farko unwani na farko malam yace bima yajibu sawmu ramadan yanzu dai ga azumi ya ku. muna tsara cikin kwanaki sha uku insha Allah ko sha uku za mu fara azumi ko ba haka bane to garne watan ramadan azumi yake wajabta a ku. da mai azumi yake wajaba malam yace yajibu sawmu ramadan bi ahadi amrayn la thalika lahuma ahaduhuma ru'yatu hilal ramadan الثاني إكمال شعبان ثلاثين يوما ما لم يتي يجب صوم رمضان أظن وتر رمضان هنا وجدت أكم مكلفين مسلمي بالغي وأي مسلمي بالغي إذا كان مجني ko ya kai shekara goma sha biyar mun ji ɗaya ɗa namiji yana zama biyu in ya kai shekara goma sha biyar ɗaya ko na biyu muryar shi ya fashe a ji muryar tashi irin na su mala ita dum dum kafu to ya balaga in gane ko abu na uku ya fara ganin gashi a wasu kakka na jikin shi da dama gashi ya fara ganin gemu ko gashin baki ko gashin gaba ko gashin hammata to magana ya kare ya zama baligi mun gane ko idan ya mace ne kuma ko ta fara jini ko ta fara ganin bo mama ya fara fita a kirjinta ko ta fara ganin gashi a wasu sassa na jikinta ita ma kamar yadda namiji yake gani da ta ga daga cikin wannan to ta balaga azumi ya hauta dole na fata mun fahimta ba 18 years eh, ba ne ko sai ba 18 ba ne wancan yahudanci ne ba 18 ba ne to idan mutum ya zamo yana cikin wannan kaga ya zama mukallaf kenan ko ita ma ta zama mukallafa to azumi zai wajaba a kanta ne ko a kan shi bi ahadu amrayni da ɗayan abu biyu la salisa lahuma babu na uku ɗayan ababa biyun nan wanda ba shi da na uku shi yake wajabta azumi ahaduhuma na farko ru'yatu hilali ramadan mutum ya ga watan ramadan ganin watan ramadan mun ji daya asani na biyu kuma ikmalu sha'ban 30 yawma watan sha'ban watan da muke ciki kenan yau ne kwana goma sha shida ta cika kwanaki 30 to shi kenan in dai har ta cika kwana talatin. azumi ya kama to dole a أي ko a yi ko a sha duka Allah ya rufa mana ويجب الفطر من رمضان بأحد أمرين لا ثالث لهما أحدهما رؤية هلال شوال الثاني إكمال رمضان ثلاثين يوما إذا ثبت رؤية هلال رمضان بشهادة عبدين wa yajibul fiqh kuma yana wajaba mutum ya daina azumi ya sauke azumi a daina azumi ne bi ahadi amrayni shi ma da ɗayan abu biyu one of these two things la thalika lahuma babu na uku ahaduhuma na farko ru'yatu hilal shawwal aga wannan shawwal ramadan ya kwana 29 ranar da aka sauke azumi na 29 a ga wata to shi kenan sai a sauke azumi الثاني نبيكما إكمال رمضان ثلاثين يوما مي أظن متى رمضان عرفانا ثلاثين إذا ثبت رؤية هلال رمضان بشهادة عدلين إذا الهر قال متى رمضان يثبت بشهادة عدلين بالشهيد الآدمين تنبيه أن الأظن أي إبادة لي ومجوى كم مجوى Allah ne ya ce mu yi amma kuma don riban kanmu Allah ya ce ni ne don riban kanmu kuma target din menene shine mu samu takawa kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun bukatar shi ne mu zama masu kiyaye iyakokin Allah subhanahu wataala to idan mun samu ɗayan biyu ko mu ga wata na Ramadan ko sha'aban yayi kwana 30 sai mu fara azumi ko mu ga wata na shawwal ko ramadan ya yi kwana talatin sai mu sauke abu ina fata mun fahimci wannan wal adillatu ala dhalika kathira malam da hadin irin wayannan littattafan kenan duk abin da malami ya faɗa ma sai ke ga dalili kaga tabbacin cewa abu ba da molar ka ake da ko yace wal su kuma dalilai ala zalika akan hakan kathiratun suna da yawa fi sunnatin mutahhara a cikin sunna mai tsarki a cikin sunna mai tsarki dalilai akan haka suna da yawa faminha na daga cikin ma tabbata fi sahihai abin da ya inganta cikin sahihai in aka ce sahihai yana nufin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim daga cikin abin da ya inganta a cikin sahihai من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث بقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ألا يرى مسجدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان يجي أي النبي صلى الله عليه وسلم وترى لا يأم بشوة رمضان فقال في النبي يجي لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروني فإن غم عليكم فاضرونا لا تظلموا كأكبر أزكي رمضان حتى تروا الهلال هذا أن غوتا سمو داكو سي أن غوتا kuma malamai in an ce sai an ga wata ba wai an ce sai kai ka gani kurukuru ba ka san akwai mutanen da suke ta dan amura mutum sai abin daga duk gari ana azumi shi yana cin abinci in an ce me ba to yi ba ga wata ba a ba ba haka ake nufi ba zai ba haka ake nufi ba la ta ku hatta ta rawu hilala ai har sai an samu shaidu a da lai mutum biyu sun ce ga wata mafhum wala tusbihu haka zalika kada ku sauke azumi hatta tarauhu har sai sun ga kun ga wata shi ma ana nufin sai an samu shahadatu adlaini ko shaidu mutane na gargaru guda biyu su ga wata ku faɗa mun gane ko fa in gumma alaikum idan kuma ya ɓuya muku gajimare ya taso ya lullube ba mu ga watan ba kwata-kwata saboda akwai haɗari to faƙuduru sai mu cika ta mu ƙaddara mana sai mu ƙara kwana ɗaya ya cika talatin saboda dama shi wata musulunci 29 sati ya sati wani mun gani fa'in in gumma alaikum idan idan idan ya kuya to kawai faƙuduru na sai mu ƙaddara mana ina fata mun gane مفهوم وفي لفظ للبخاري الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين وفي لفظ للبخاري ما لم يجي أول لفظكما na imamun bukari cewa ya yi al-shaharu shi watan musulunci tis'un wa na laylatan kwanaki dararraki 29 yana dararraki dai ɗai ɗai ɗai har 29 fala tasumu to kar ku dauki azumi da sunan ramadana hatta tarawhu har sai sun ga wata na ramadana fagin hukumma alaikum idan kuma ya tsuya gare ku ba ku ga watan ba fa akmilu al-iddata salatina ku cika ta kidayar kwanakin watan shawwal watan sha'aban da kai kwanaki talatin malam yana tabbatar mana hujjar abin da ya faɗa a bayan kar mu ga azumi kar mu ɗauki azumi sai an ga wata ko kuma sha'aban ya yi kwana talatin ya faɗa haka ko to sai kawo mana hadisai guda biyu don ya tabbatar da maganar shi haka zalika kuma ya faɗa mana cewa ba ma fata azumi a yi sallah mu cika ji sai mun ga wata ko kuma mun cika kwanar kwanan da talatin to malam sai sake ba mu hadisi ya وفي حديث أبي هريرة أكما حديث عند أبا هريرة يا رويته إيه رمبوها hadisi ba. rummu na hadisi abu huraira shi yasa yana yana wahala ka ji ana magana hadisi sunan shi bai zo ba dalili kuma shine wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar addu'a na ilimi din cewa duk abin da ya ji kar ya manta sai zama da baya manta duk abin da ya koya daga annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin nan inda muslim yana cikin littafin sahihu muslim me annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa in ghummiya alaikum idan aka koye muku wata Allah ya koye kayan shi a ashahar wata to fa uddu 30 mu yi kidaya ya kai kwanaki 30 saba mun gane ku malam sai ce wa jamhuru ahli al-ilmi ala anna al-murad bi qawlihi faqduru lahu ay umru fi awwal ash-shahri واحسبوا تمام الثلاثين ويرجح هذا التعويل الروايات المفرحة بالمراد ما لم يكن هو جمهور أهل العلم ما لم يكن جمهور ما لم يكلم تنتبه على أن المراد بقوله سوى سوى نجم من الله صلى الله عليه وسلم سوى فقدر له أي انظروا سوى كل رب غني قدوبة غني في أول شهر a farkon watan nan wahdihu tamama 30 sai ku irga ya kai ilahin kwanaki 30 ku duba farkon watan yaushe muka shiga watan sha'ban to sai mu irga yau ai da kamawa watan sha'ban an samu kwanaki bakwai bakwai ne so uku ko to sai mu cika kwanaki bakwai uku ishirin da ɗaya ko to sai mu irga. an bayan an samu bakwai uku kuma an samu ƙarin kwana shida an samu kwanaki nawa kwanaki 28 to yau 29 mun duba wata ba mu ga wata ba to sai mu ƙara kwana ɗaya ya zama kwanaki nawa talatin magana ya kare ta ya ƙara da mafu malam ce wa yurajihu hadha ta'wil ana fifita wannan fassara ne دليل ده نفسين دليلين كيف في تولى مقدرة الروايات المصرحة بالمراد أنت روايوي بسك فتودة ونم بيلي سك بينا فقل لعيك نكد هذا ويؤيد هذا المعنى أيضا الأحاديث التي وردت بالنهي عن قوم يوم الشك فهديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم وحديث عن مال رضي الله عنه عند البخاري تعليقا مجزوما به من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ما لم يتي ويؤيد هذا المعنى كما لو تشين أبن لكي كربكم من المعنى أيضا هل هائلون al-ahadithu allati waradat sune hadisai da suka motsu bin da hannu da an sauni yawon shak na abintan wato ranar da ake kokonto mun gane ku wato ba a tabbatar an ga wata ba kun yau wata 29 ba a ga wata ba a tabbatar an ga wata wata ba wanda ya ga wata ba a ji labarin ganin wata ba to sai mutum ya ce to ni tun da yau 29 kawai gobe zan fara azumi in ramadan ne na yi ɗaya in ba ramadan ba ne ba kuma na ci kudu na samu ladan manza na gaba na ko Ba. توضيح الشيء بكها نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى من نور صلى الله عليه وسلم أدقى شيء ما لهم شيء كحديث أبي هريرة حديث أبا هريرة أن أقرأ مش يرغى لقى النبي صلى الله عليه وسلم مين شيء شيء لا يتحجبن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين kada ɗayan ku ya gabaci Ramadan da abin tanyi ne ɗaya ko yini biyu mutum ya ce tunda ramadan sun ma jibi ne bari ka azumi kin yau kawai kar ɗayan ka yi haka illa an kuna rajulun kana sau mahu sai dai in mutum dama ya saba iya da wani azumi da yake matsala ce kai ko ce na kwarai ne mutum ne mai yin azumin nafila litinin da alhamis duk litinin kana azumi ko duk litinin kina azumi haka ka ko kuma ranakun alhamis muna fahimta to sai ya kuma yau litinin kuma ramadan a yau 29 kana son ka dauki azumi ko kina son ka dauki azumi to kawai sai mutum ya fara azumi shi na fata muka yi wannan za ka yi azumin ka ko kuma mutum ne mai yin siyamu dawud mun gane ko ko ya mutum ne mai yin siyamu dawud yau ka yi gobe ka huta jibi ka yi gobe sai zama na ranar 29 kina azumi mun gane ko to a wannan yanayi mutum zai azumi shi to a wannan yanayi annabi ya ce falyasumhu falyasum zalika yau mutum ya azumci wannan rana Allah magana ya mutu shi ko mene ta fahimtum bayan wa hadithu ammar da kuma hadithin ammar ibn yasir radiyallahu anhu wannan jarumin sahabi yana burge ni mahaifiyar shi ita ce shahidiya na farko shahidiya ta farko a wannan al'umma ita aka fara kashewa fi sabilillah E, fir'aunan wannan al'umma ya kashe ta Abu Jahl ita ce Sumayya gane ku na nan Sumayya shi da kanshi wata ran an tabbatar shi a lungu da ya sha duka har ya danyo wasu maganganu akan Annabi sallallahu alaihi wa sallam hankalin shi ya tashi to daga nan ai kawai ya tabbata in har dan dole aka sa ka kai laifi ba laifi ba ne man kafara billahi ba da imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra duk wanda dole aka sa shi kafirci ba kafiri ba ne a rike ka ko a ramadan ne wannan wallahi kawai kana wucewa astaghfirullah Allah ya rufa asiri a hanya a wani kauye ba Allah ba musulmai ba sai su tare ka kawai kana zaune kawai a kaga an ɗauko ka ana kaifawa ce musulmi ne kai kuma fa imanin bai kai ba musulmi ne ba ba ka ce musu yara akwai ɗan abinci ne da Allah a yi very hungry ba <laughs> in ya ne ai eh da wannan ne ba ai ba dole ba ne ba da halin tafiya kai azumi ai ko ko kawai duk abin da ka kama a lokacin kawai kai dan ka tsira in ba ka ba ka da irin imanin su abu kadija kuma irin su abu kadija ne kai man tare ka kaza, da bijje kama za ta jure a kashe ka fi sabilillah to ba ni'ima to Allah bai ba mu sabaki amma Allah ga yako ni <laughs> eh, amma Imam Bukhari ya kawo hadisin nan ta'aliqan majzuman ya allaka hadisin kuma ya zazzama to ah, ba ba majalisin hadisi bane balle mu yi magana mai ake nufi da ta'aliq me ake nufi da jazmi hmm? amma dai duk abin da abu da zai kawai zan faɗa kamar yadda shaw abdullahi ya kawo balaraban yamma smith bawran ma yi ma fihima mu'allaqan juzin fa huwa fahihun ghayrahu hukma adil duk abin da ya zo a bukhari da musulun aka yi jazmun shi aka kawo shi yanke to fa huwa ingantacce ne ngare yake cewa man kama yau mai shakki duk wanda ya azumci ranar da ake shakku yau an yi ramadan ne ko ba ramadan ba faqad afa abul qasim sallallahu alaihi wa sallam ya saba ma baban al qasim annabi mu ira da mu sallallahu alaihi wa sallam a gare shi saboda haka la tasumu yau mai shakka kar mu yi wannan azumi وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما malam sai da kake sahun gaba na ce wani me ake nufi da sahihan eh me ma'anar sahihan na ce akwai abin da ake nufin an ce zan ba ka nira kuma in ka faɗa daidai sahihan Subhanallah. A malama me ake nufi da sahihan inji? ba. نعم Nake in Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi sai a ce Fahimhai ko sai a ce hadisi yana cikin Fahimhai ko kuma a ce hadisi ne mustafakun alayhi. Hadisin Haila wa hadisin Abdullahi bin Umar ne Allah ya tara mishi yarda an yin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga mambo ya da amincin Allah ta tabbata gare shi annahu qala سوى النبي ياتي إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين النبي صلى الله عليه وسلم يجي إنا أمة إنا أمة أمية يجي هو تألفوما شيء أميين بمعنى بابا كراتو بابا رموتو بابا رموتو ba zan magana sai ba tunda malam zai magana da kai nan gaba mu al'umma ce da ba ma rubutu kuma ba ma karatu ko dan bari magana saboda masu kwafin bidiyo ko ba wai an ce al'umman musulmai jahilai bane a'a a wannan zamanin agladiya yawancin musulmai ba masu rubutu ba larabawa ba masu karatu da rubutu ba ne kuma allah ya ba su kowa su zakira suna da karfin kwakwalwa karfin abu karfin hadda an gane ne suna da karfin hadda saboda a zaune mutum zai zo a tsaye fa a jahiliya mana kawai ya tsaya a tsaye wallahi ne ya bai ɗari biyu a tsaye kawai ya bai ɗari biyu إفانة من ذكرى حبيب ومنزل بسقف اللوى بين الدخول فحومل يهتم بموبل الخصوص وانا معلقة عن امرو كيفكم iya gamawa ya kai karshe a gurin wani zai jami mai kamar yadda ya yi saboda kafin hadda ko kuma ma a ɗauki irin nashi tsarin da ya yi a kastan za a mara zambo a zage shi hmm? an taɓa hassan bin sabi sai daga cikin sha'iran annabi sallallahu alaihi wasallam masu ba annabi kariya ta hanyar wake in aka yi zambo aka zagi annabi su suke ramawa Allah mu sa wayoyi a silent annabi sallallahu a hassan bin sabit ya taɓa zuwa duk da baitocin shi da ya zo shi da ya ɗauko banki tun daga farko har karshe ya gama Hanta da ta tashi duk baiti in ta ɗauko sai ta ce bar kayan kuskure kaza baiti kaza da kake kaza ka zagi kanku ne ka nuna cewa ku baro wata ne baiti kaza da kake kaza ya nuna ba ku da tarbiyya haka ta dinga warware mar problem ɗin da yake cikin baitocin shi bai fi banki goma ya yi ba da aka ce karasa yake ya fa saboda ƙarfin kwakwalwa da ce da shi duk abin da aka faɗa sai su haddace sai sa haddan qur'ani bai galabaitar da su ba haddan sa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama suna tunawa word to word kalma da annabi ya faɗa za su faɗa kai akwai hadisin da ma musaffarun bil muhabba mahabba sai ce hadisi ne da shi annabi da zai faɗa ma zai ne son sahabin ina son ka to shi ma sahabin ya zo ne faɗa zai ce ina son ka zan faɗa ma hadisi ne dan ina son ka ni ma annabi da zai faɗa mun ce ne ce mun yana so na yace mun kaza to shi ma wannan yabo zai ce wani kaza da zai faɗa mun ce ne ce mun yana so na ni ma ina son ka shi ma annabi ya ce mara iya son shi kuma ya ce mara akwai musalsalin bilikitam ko bizaik akwai hadisin da damuni Ali bin Abi Talib ya taba hawa abun nawa sa sai da yayi addu'an hawa dabba sai yayi murmushi sai aka ce mar yaya sai yake lokacin da annabi yayi shi ma yayi murmushi sai fa ni ma nai almajirai da kuma an kun yi sai su yi dariya sai ta ake cewa hadisi ma musalsalin bizaik to ba wai ya nuna wai al'ummar musulmai al'umma ce da'ila ba a'a al'umma ce mai karfin ilimi wanda hatta zamani ya tabbatar duk abin da ya zo a addinin mu zamani yanzu yana konkorin kai zaman lafiyar duniya ba a yanzu aka inda za a bi shari'ar musulunci duk problem kuma na Najeriya ta ci daya ne ba awa kallan misali yanzu an kama dan ta'adda ba dai ake bayarwa ba an kama man qatala nafsan bi ghairi nafsi wa katabna alaihim fiha annan nafsa bi nafsi ana kama malam amika shi a ɗarin shi da ram ya sha bullet a ka ya mutu gobe wani wani zai yi zai yi tunani ko ba ka bane lauyan da ya zo ba shi kariya shi ma a tsayar mar da haddi da ɗari uku da hamsin haka gobe wani lauya aka ce je ka ba da haddi ma kariya ma ɗan iska ya ba za shi ba Allah ya samu dace to inna ummatun ummiyatun mu al'umma ce da ba ma karatu ba ma rubutu ma'ana da yawa daga cikin al'umman nan ba ma su karatu da rubutu bane a lokacin la naktubu ba ma rubutu wa la naktubu kuma ba ma zuwa muna kidaya mu ba masu lissafi bane ash-shahru hakaza wa hakaza annabi sallallahu alaihi wasallam ce wata na addinin musulunci wani lokaci haka ne wani lokaci kuma haka ne aji ma'ana marratan tis'atan wa 20 wani lokaci zai yi kwanaki 29 wa marratan 30 wani lokaci zai yi kwanaki 30 shi yasa masu yin amfani da kalanda wauta ne akwai kure a nan eh wala akwai ni har na ga kalanda wai an san sel na sallah na wai da kalandar da aka amfani shekara goma wanda mu kuma muna ganin duk wata kan zai ragu ko ya karu duk shekara za ka ga interval na minti biyu ko minti ɗaya ko uku ko sama ma da haka ina tuna akwai shekarar da muka yi ramadan muna iftar biyar da arba'in da takwas biyar da hamsin amma akwai shekarar da shida da arba'in muke islam Allah karka jarrabce mu bana <laughs> eh ba da hmm, Allah kare jarrabce mu to balle ni da zan yi a kan musulta da ai Allah bai kawo mana da sauki malam ya ce wa hadal hadithu dalilun ala ibtal i'timadi ala al-insan fi dukhul shahri wa khurujihi وإنما يعتمد على الرؤية أو إكمال عدة الشهر 30 يوما والحديث وصف هذه الأمة أهل الإسلام وصفا أغلبيا بأنه ليس من شأنها الكتابة والكتابة والحساب في دخول شهر وخروجه وإن كانت تكتب وتنصب في الأمور الأخرى كأمور التجارة وغيرها والمراد أنه لا يقول على الحساب وإنما يقول على رؤية في الأحكام لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية لا بالكتاب والرؤية يدركها الخاص والعام والجاهل والعالم وهذا يدل على يسر يسر الشريعة وسماحتها فلله الحمد على ما يسر وسهل وله الحكمة التامة فيما يشرعه لعباده لما يعلمه سبحانه لهم من المصلحة والرحمة وهذا الحكيم وهو الحكيم العليم سبحانه وبحمده malam da ce wa hadal hadith wannan hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhu da muka karanta dalilun ala ibqal i'timad dalili ne da yake nuna ibqal lalacewar i'timad dogara ala hisabi wajen kirga kwanaki fi dukuli shahari wa kuruji wajen shigan watan musulunci da fitansa kawai wani ya zauna ya rubuta muku 1 2 3 4 30 one two three four thirty one two kawai ku dogara da wannan malam ce wannan very very wrong ngani it is very very wrong malam ce wannan kuskure ne wa inna ma yu'tamadu ala ru'yati ana dogara ne akan ganin wata au ikmala iddati shahri 30 ma ko kuma a kidayan kwanakin nan ya kai kwanaki 30 da tsayin biyun nan ake dogara na tsali talahuwa mun gane ne wani hadisu wasafa hadhihi al-umma wannan hadisin kuma ya siffanta wannan al'umma ne wasfan aghlabiyyan littafi na yawanci mafi yawancin al'ummar mu ba malamai ne. an gane kai ko a yanzu ba kowa za ka tarbi ya fiye rubutu da karatu da larabci ba amma kuma sai ga mutum ni na akwai ina da alimi mun nasu da shi a garin bauchi in ya fara karanta ƙorani kamar kwamfuta duk watannin kafata zai ji ya sani kuma zai ce a ɗan wuri sun fataha ne a ɗan kasura ne zai gyara masu amma wallahi ka ba shi a rubuce ka ce karanta min nan yanzu ne yake koya bai iya ba madarar haddan ya sha kayansa a ka yanzu ne yake koyan mufam tun 2019 na san yana koyan mufam har yanzu bai gama ba iya koyon ya gane ga mukaf ga yana mutum mukaf yake yana koyon karatu da qur'ani yana kallo amma shi asali an koya mar karatu ne qur'anin madara ce ba qur'ani a wani makarantar su na izala irin makarantar da ake na asba a anguwa da nan saboda haka wannan da aka ce ne kai suka ce tun da zai yi larabci mai kyau kuma ya qur'ani lafiyayye amma zai iya karantawa a da zai iya rubutawa to muna fata mun fahimci ba nan ummatul ummiya ummatul ummiya mun gane kai baya bi annahu laysa min sha'ani al-kitabati wal hisab cewa ba al'ummar nan ba ta damu bai ta damu ba al'amarin mu bane rubuta komai da lissafa rubuta wata muna rubuta wata muna irgawa ba al'adar mu bane wannan al'umma mun gane ku. fi dukuli shahri wa khuruji wajen shigan wata na musulunci da kuma fitanta ba ma kirgawa mu ba mu saba wannan ba wa in kana tuttam duk da an kasance ana ɗan rubutawa din ba laifi bane a ce wata ya kama kun ga kaman wannan watar sha'ban ta kama ne ranar juma'a ko to ba laifi bane ka ce watan nan sha'ban ta fara juma'a to sai ka sa asabar lahadi litinin talata laraba alkhamis ko sai ka ce to juma'a ɗaya biyu uku hudu sai ka kai zuwa 29 kai dai ba za ka kai 30 dole zai 29 ko kuma dole sai yi 30 ba to kawai in ka kai 29 sai ka ɗaya. in ya tsallaka sai ka cika kamar yadda app na muslim pro yake yi in ya tsallaka sai ya cika in bai tsallaka ba sai bar maka sai ya shiga sabon wata ina fatan muna tare wato tuhsabu fil umuri ukhra ana ma lissafi ana ma kidayan kwanakin musulunci a wasu al'amura na daban da ibada al'amura irin samu ta duniya ka umuru tijara kamar al'amura da ya shafi kasuwanci matsalan a ce na karɓi kayanka na bo na kaya bashi ka biyar mini da kayan naira miliyan shida a cewa zan biya ka idan watan safar ya kai kwana goma sha uku to za mu sha rubuta wannan inda rai da lafiya safar kwana goma sha uku zan biya ka mun rubuta mun yi mun yi kidayar kwanaki ka mun kidayar watanni ne kaga yanzu za mu ce so ramadan shawwal bulqa'ada bulhaj muharram safar wata shida wa ghairiha da wani kamar al'amarin aure sai a ce to idan safar ya shiga da sati biyu Allah karka jarabce mu da kaiwa ta farko eh. ko ba ka bane eh uh, if you don't get it forget about it ko wani muradu amma abin da yake nufi annahu la yaqulu ala al-hisab ba a komawa a dokara da wannan ilaya din kadai wa inna ma yaqulu ala ru'yati hilal ana komawa ne a jingina da ganin wata fil ahkam cikin hukunce hukunce na shari'a na fata mun fahimta li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi allama al-hukma bil ru'yati ya rata hukuncin ɗaukar azumi da sauƙe azumi ne da ganin wata haka hukuncin yin aikin hajji. a tsayuwar arafa yankan layya da sauran na fata mun fahimta muna tare in na ji an yi shuru din it feels like i am only speaking to myself and i want to carry everybody along are we together please thank you very much annabi sallallahu alaihi wasallam ya akhra ya yani da ganin wata la la hisab ba da girge ba bai ce kawai a irga ba sai in ba a ga wata ba ne sai a cika kidaya ya kai kati kwanaki talatin والرؤية يدرك يدركها الخاص والعام shi kuma ganin wata ganin wata khas ke bantattun mutane suna gani gama gari ma suna gani bi ma'ana malami ma zai gani almajiri ko jahili shi ma zai gani ba kawai sai malamai bane suke ganin wata ko ba ka bane kuma ba sai masu wayo bane suke ganin wata wani lokaci ma kai da wayon ka godo godo da kai fuskan ka duk gemu tabarakallah amma sai ago ganin watan kai baka gani ba wani yaro dai shekara goma sha biyu ya zo wuce sai ce la ga wata ga wata dan wallahi dan garani kuma ya gani da gaske ne kai kuma ka ta ina ne balle Allah ya ce ma kai irin mu ne ka ta haka su dagewa kuma ba ka gani ba still na fata mun fahimta mu sai aka ce ganin wata din saboda kowa yana iya gani mafhum وهذا يدل على shari'ati wa samahatiha wannan kuma yana nuni ne zuwa ga yusrul shari'a sauki na addinin musulunci shari'ar musulunci wa samahatiha da rangwamanta sauki da rangwami akwai sassauci sosai a addini don yanzu aka ce dole sai malamai ne na ga wata to yanzu kai don Allah ba ka da kunya ne za ka ce mu tashi su malam Muhammad Mustafa su Abakar Kyari su Dr. Muhammad Alhaji Abubakar su Dr. Bukar Muhammad Usman mu ce je ganin wata ba ka da kunya ne tsakani da Allah duk wayannan malamin to wa zai mana tafsirin in sun tafi ganin wata tsakani da Allah ne da su zauna su shirya mana tafsiri a Ramadan ne ko da su je ko mana wata ne A tsaye ba zai yi ba ko to amma ina zaune ni din nan ni ina zai in ga watan kai ma sai ka gani shi kenan bukata so ya zama mutumi ne adali kai adali ya zama adali ne ya ga wata na fata muna fahimta falillahi alhamd ala ma yassara wa sahal malai yace dukkanin yabo da kirari da godiya su tabbata ga Allah ala ma yassara saboda saukin da ya kawo mana addini wa sahala da ya saukake mana hul hikmatu tamma kuma Allah shi yake da cikakkiyar hikima fi ma yashra'ahu li ibadi cikin abin da yake shar'anta wa bayinsa lima ya'lamuhu lima ya'lamuhu subhana na abin da shi Allah ya sani tsarkakakke lahum ga bayinsa min al-maslahati war rahma na ababan maslaha da kuma ababa da zai kawo musu sauki da rahmar Allah wa huwa al-hakimul alim lalle Allah shine mai hikima kuma shine masani subhanahu wa bihamdi sarki ya tabbata gare shi kuma shi yake sanya ku Shi shine shayabo shakirari to mun gama da al'amarin ganin wani ko yanzu ga tambaya me da me ake me ake so ya tabbata sai mu abu ne malam na'am idan ba mu ga wata ba ba ko mu ga wata ko mu cika gidayen ramadan a sha'ban talatin haka ya faɗa mun yarda to labibi to idan kuma ya za me muke so in za mu sauke abu eh ko mu ga watan shawwal ko kuma mu cika ramadan ya kai kwanaki talatin shi kenan duk karatun da aka fi wannan ake faɗa da kuma hujjar da yasa aka faɗi haka saboda ce malam kawai ya ci ya koshi ne ya sha shayi sai ya rubuta to sai kawo maka hadisi da ya kwantar maka da hankali alhamdulillah to yanzu kuma ahkamu siyami qabla hululihi ga wasu hukuncen hukuncen azumi kamun kamawan shi kamun shigan azumi din kamun a daura azumin ga wasu hukuncen-hukuncen. مالك gane ku kamun ramadana هو shiga to ga wasu hukunce-hukunce da za mu sani kamun mu fara azumi malam الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين وذلك بقصد الاحتياط لرمضان لكن من وافق عادة له بصيام أيام يصومه لا يقصد الاحتياط لرمضان فلا بأس بصيامه كمن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك آخر الشهر آخر الشهر وكمن يصوم صوما واجبا كصوم نذر أو كفارة أو صيام قضاء رمضان السابع لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تركي سنتنا ولا محمد بن ألا يشير هذا الله أكبر ربي muna roƙon Allah تركي sarki ya sa aljanna mu الله mana wallahi mun yi والله lahin Allah ya sa aljanna ce makoma ya sa لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم ولما جاء من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند البخاري تعليقا مجزوما به وهو موصول في السنن من قام يوم الشك فقد عصى القاسم صلى الله عليه وسلم malam yake cewa yuhramu siyam qabla ramadan bi yawmi yahrumu siyam an haram ya haramta yin azumi qabla ramadan kamun watan ramadan bi yawmi ka gabace ta ka riga ramadan da kwana daya au yawmain ko kwanaki biyu وذلك بقصد الاحتياط لرمضان هذا ما كان نفي كتشاف عيش رمضان كجونا شيء رمضان يسعيك كان من أغني me yasa aka mana haka saboda ban mamaki ya zama akwai wani nau'i na nuna jarumta yau azumin mu bakwai eh ku ne bakwai ramaban bakwai amma ni ce da mai azumi biyu kan ramaban saboda haka ni azumi na tara ne a ah, baki baki me kai ku wala kuma fatan mun fahimci wannan ah, mun fahimci wannan to saboda irin wa'annan alrafin sai aka hana gaba daya Eh, kuma wallahi ka san musamman ga yin zai je ta fasa riga ko ba ka bane malami eh sai ta riga ni kuna ban mamaki har kuna complain ni fa mun hada da yau azumi na ni sha uku ne kun sha daya ku kai ko sha uku ne na ku na ku sha daya to karkar ma ku zo kuna da kanku da mu a ne bishiya eh mu wa ta ne ko ba ka bane ina fata mun ci wannan saboda haka ba a haka walakin amma man faɗa adatan lahu duk wanda ya dace da wannan azumi da ya saba bisa ga al'ada bi siyami ayyamin yasumuha na azumtan wasu kwanaki da ya saba azumtan su la yaqsudu al-ihtiyaq ramadan ba yana nufin ya jinjina wannan a cikin ramadan bane to fala ba aka bi siyami to wannan ba laifi dan yayi azumi ya rigan ramadan da azumin kwana ɗaya ko biyu na fata mun fahimta كمان يصوم الاثنين والخميس كمان ده بقى ما يحسب على من نازل على الاثنين ده الخميس في ده ما يوم الاثنين آه، آه، يا جماعه من نازل يشوف بيقول ما قطعش برمضان اه هو انا بدا ده الجيش شويه طب ده ما دي كان ادى يا سبي اللهم اجعلنا منهم من قال لكم فوافق ذلك اخر الشهر في وقت يا ذاك في كرشم وتا نايني واسو شعبان wa kamar ya kuma sauman wajiban ko kuma wanda yake azumi na wajibi ka na zuri kamar wanda yake azumin bakance mun ba bakance misali mutum ya ce na ma Allah alkawari idan na ci exam dina zan yi azumi uku to mun ka ci exam azumi uku na ya zama dole ba baka yi ba Allah zai kama ka ranar tashi na ta mun gane eh idan Allah ya sa na aure a kura zan ya zuri bakwai don ka aure a kura dole ka ya zuri bakwai dole E eh, a an samu wani da ya kura nan ba ce aka ba shi ta miliyan ne in aka ba shi ta miliyan na covid-19 ko aka ba shi ta miliyan na covid-19 loan zai azumi 300 <laughs> azumi dubu azumi dubu ya ce zai azumi dubu in Allah ya Allah ne ya ba shi ta miliyan ɗin eh to yanzu haka Allah ya rabe shi ba shi arziki dubu ba san ko ya fara ba <laughs> Allah ya rufa mana eh ai shi ya sa in kwana wasu albarka ba a wa Allah ganganci eh ba a ai ai aikin banza ne ai ai shi cewa yi in ka ba ni zan yi Allah ya ba shi to kai ka bi da Allah ka ce ya tashi ne ai dole ai koya ne wallahi da yayi a ba ulun cewa to kaman mutum yana azumi zuwa karshe au kafa ko kuma mutum na azumi na kafa masalan a ce mutum yayi rantsuwa na nutse ba zan sake baka magana ba sai kuma yazo ya tuna musulunci ai ba a haka to sai yazo shi ne ya gyara to wannan dole zai zo ya fara au qiyamu qada ko kuma azumin biyan bashi na ramadan tarik ramadan da ya gabata kaga musamman mata suna da wannan iskanci shekara daya wata ma wallahi har ramadan ya sake shigowa ta biya ba sai ta tawaya wallahi malam ni ne ban yi azumin munafuka sai mata nake sai kin biya kuma kuma ki sa sai kin biya kuma sai kin samu wani kafo kin da shi ya koshi yi dem eh shi ne shari'a ne. sai kin biya kuma sai kin ciyar da tsazu eh, in ita take bin ka naira dubu ɗaya ka karfi kaya bashi a gurin ka bashin kakalli ka biya ta dubu ɗaya ya rage maka bayar ba ka riga maka waya kenan da akuba in kafar ka zaka karta maka sa sa guda ɗari uku da mutu this call uncountable kama message ta whatsapp kama message ta shi facebook sayin laikin ɗinka har ka sa a status ليه لوكات بيان لما سبب في بني هين سبب أبن ليه المدى الجرم هين بخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أدريش أنه قال شوى لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين كرق يقوي الكي وكر رمضان دعوه يني illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu sai dai mutumin da ya kasance yana da wani azumi na sa bisa ga al'ada falyasum dhalika al-yawm to ya azumci wannan rana wani ma jara min hadisi amma bin yasir radiyallahu anhu inda al-bukhari ta'liqan mazmuman da kuma hadisin da yazo daga amma bin yasir radiyallahu anhu a sayar bukhari mu'allaq kuma an yi jazma wa huwa mawsulun wanda an kisar da isnadi a cikin sunan cewa man sama yau mai shakki duk wanda ya abinci ranar da ake kokonto a kai faƙad asa abal qasim sallallahu alaihi wa sallam walalle ya saba ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sai zama majalisin mu na farko za mu ɗanyi break na minti biyu ko uku sai mu tashi a majalisin na biyu insha Allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh